الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي عشرين دقيقة درجة درجة ما علماء العد والعقد سشكورك سلام هي شنو العشرين دقيقة سأقول لك أنت دولة تكلم عشرين دقيقة wannan duk ka zama da kawo mana عدد عدد عدد da adadi adadi a nan in ka misali hmm, ka ce domin shi alkur'ani kowane irin bangare ne ilimi na magana a yana ya ci karatunsa a ciki ka ɗauko ka ce muhammadu salamis mimi haɗi mimi dadi jiya je baka kai karatu a wani bangare da wani bangare da akwai inda yake da dugo ba wanda zai hau ba wanda zai hau saman manzo a duniya ba wani dubu a saman shi ko ba wanda zai zai hau saman shi kuma sannan duk wasu da shi da ba wani a ƙasa a saman su an gane da kyau to irin a shiga wannan layi to shi ne ka gane za a bar karatu ne kyau wani abu za a shiga kamar tarihi tarihi ga shi na ga rasa ma ake nema da shi to kuma mutane ana son su san wani abu ne daban wanda shi ne muhimmin bisa wannan wancan sai zama wani kamar wani karatun Ah, a wuri gida fahimta na kamar karatu burgewa misali haka za a don ilimi ne kawai za ka san daraja manzo ka sanar sun rukun an ce akan annabi ne amma duka ayoyin Qur'ani haka za ta tafi hmm. in ka ɗauka misali su irin su ce alif lam ka alkitabu kitabu na fi ka ɗauka lissafi kana zuwa da ce wa wanda kuma ka lissafa za su in ka kirga za ka ga kalma kaza ne to ainihin kalmar shi ke mai da mutu a ce mishi duka irin wannan malam ba bai zo da su a nan ba ke hmm. to shi yasa sai mala a ƙarshe ce fara ya kafu ya huzul adhu mu'jizati kirga ba zai iya tarkace mu'jizozin alqur'ani ba kuma tukaƙewa ba zai tattara shi ba ku ba zai tattara wato tukaƙewa ba zai iya tattara hujjojinsa ba to yanzu nan sai malamai su sito malam ya gama kawo hujjoji wanda suke na hankali hmm. hujja na hankali shine abin da alƙur'ani ya zo da shi a rubuce an gaba da shi ka to yanzu zai zo da hujjoji wata take da kaliya an ciro su ne shine alwajhu Sadi ya gama da fuska na farko ko wato shi da wuduhu mu'jizati bayyana mu'jizojin sallallahu alaihi wasallam wato an ya ce maka ƙur'a mu'jizojin manzo Allah sun fi mu'jizojin sauran annabawa ta fuska wajen yawa da wajen yawa da wajen bayyana